Taken ƙasa kenan albarkacin buɗe shagulgulan sallar maraɗa kwalliya sallar 18 Disambar ko kuma ranar 18 ga watan Disamba ko shekara da Nijar ta zama jamhuriya daga turan mulkin mallaka na ƙasar Faransa. karo na musun da bakwai kenan bisa jagorancin firaminista malam birji rafini et une course contre la montre engagée pour respecter le rendez-vous du 18 décembre. Malam Kalahun Karo kenan shugaban kwamitin tsarin maraɗi ya ke bayani ga dukkan ayyukan da aka zartar da su kuma an ci nasara. Bayan manya la sai da su ga gashi kuma a maraɗi kwalliya. Le programme Maradi Kwalliya comprend en outre la réalisation du stade Omnisport que nous occupons actuellement et la construction de plusieurs infrastructures. Kimanin mutane dubu biyar suka amsa kira a maraɗi ciki da wajen Nijar domin karfafa dankon zumunci. Akan haka ne, Firayim Minista Malam Birji Rafini ya yi jawabi kama haka. Ma Allah godiya da ya biya mana wannan bukata saboda lalle mun zo a maradi mun gani mun shaida abin da an ka yi maradi ta yi kwalliyarta kuma muna iya cewa kwalliyar nan ta biya kudin sabi mun gode allah ba da sa'a allah sa a yi kyakkyawan sallah allah ba mu kwanciyar hankali bugu da ƙari firayim minista malam birjira fini ya jajanta ma mutanen difa da rikicin boko haram ya daidaita kuma ya jinjina ma jami'an tsaro da ke can fagen daga yanzu ga ra'ayin waɗansu 'yan ƙasa da suka haɗa na maraɗin rikicin sallar maraɗa kwalliya. Maraɗa kwalliya wannan ne abu ne wanda maza da mata da yara suka kawo cikakken goyon baya kuma muna murna. Me za ka daga maraɗi kwalliya? Maraɗi kwalliya alhamdulillah komi ya yi kyau. Insha Allah Allah ya taimake mu. Maraɗa kwalliya alhamdulillah shi na ana shirin buɗa alhamdulillah mun gode Allah saka da alheri. maraɗa kwalliya dai yau Allah ya sa an buɗa kuma muna fatan da aka buɗa cikin kwanciyar hankali da lumala Allah ya sa a gare lahiya. Ai ni maraɗa kwalliya abin nan cako sai hamdala. Ebo murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar.